Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 31, 25 da 16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar alfa rediyo birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Lahadi 29 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfi hashim Gumel tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce muddin Majalisar Dokokin Amurka ta ƙi samar da kuɗin gina katanga nan gaba to za a tsaida harkokin gwamnatin kasar gaba daya shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un ya ce zai gayyaci ƙwararru da 'yan jarida daga amurka su shaidi rufe wuraren gwaje-gwajen makaman nukiliya da zai yi sannan tsohuwar shugabar kasar malawi joyce banda mai fuskantar tuhuma kan almundahana ta koma ƙasarta. To kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar sun ji hankulan tsaffin sojan kasar don kaucewa shiga tarkon 'yan ta'adda. don mu sha hankalin abokanmu a yi ta haka tsantsan a yi hankali da mai zowa wurinka ya zo ya kawo maka zancen shi ka shudare shi na ɗauka ba cilar ne ba yunkurin kiran yan sanata dina malaya na jihar kogi bai samu nasara ba an fito wasu wuraren mutane sun fito To haka kuma za ku ji ci gaban tattaunawar masu ruwa da tsaki da suka yi kan ziyarar da Buhari shugaba Buhari ya kawo shugaban Amurka a nan Washington DC. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya tun narke. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke turo mana idan lokaci ya ba mu dama, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ratse da harkokin gwamnatin kasar zuwa ƙarshen wannan shekarar muddin majalisar dokokin kasar ta ki samar da kuɗin tabbatar da tsaron kan iyakar kasar Amurka ciki har da kuɗin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A watan jiya, Trump ya rattaba hannu kan wani kasafin kuɗi na dala tiriliyan 1.3 na ci gaba da gudanar da harkokin gwamnati zuwa ƙarshen watan Satumba. da yake jawabi a wani wurin gangami da aka shirya a garin washington na jihar michigan shugaba trump ya ce majalisar dokokin kasar za ta sake gabatar masa da kasafin kuɗi ranar 28 ga watan satumba amma muddin kasafin bai kunshi kuɗin gina katanga ba ba zai rattaba hannu a kai ba muna buƙatar katangar za mu samu kammalallar katanga abinda ya gaya ma cincirin da mutane kenan ya ƙara da cewa hasali ma an fara gina katangar a baya mun samu dala biliyan 1.6 za mu sake gamuwa da su ran 28 ga watan satumba kuma muddin babu kuɗin tabbatar da tsaron kan iyaka ba mu da zaɓi za mu rufe harkokin ƙasar saboda muna buƙatar tsaron kan iyaka fafatawar da ake yi a arewacin myanmar tsakanin sojojin kasar da dakarun 'yan tawaye masu gugurmayar neman 'yancin yankin kacin ko kia a takaice ta tilasta mutane sama dubu hudu gudu daga gidajensu mai magana da yawon kia kanar bawobu ya ce faɗan zai daɗa eh, wato ƙazancewa saboda za su tura ƙarin dakarunsu zuwa yankin ƙungiyoyin agaji sun buƙaci samun damar kaiwa ga yankin da ke yakin ya daidaita wanda ke lungun arewa maso gabashin ƙasar daura da kan iyakar ƙasar da ƙasar china ƙungiyoyin kai ɗaukin na fargabar yiwuwar dubban mutanen da suka galabaita sun makale a can tun bayan da aka fara yakin a cikin watan afrilu abin da ya fi damun mu shine lafiyar farar hula ciki har da mata masu ciki da tsofaffi da yara ƙanana da kuma gajiyayyu abin da mark kutis shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin aiki nan ya gaya ma kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya ƙara da cewa dole ne mu tabbatar da cewa waɗannan mutanen sun samu kariya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shirin gayyatar ƙwararru da 'yan jarida daga Koriya ta Kudu da Amurka don su zama shaida a lokacin da Koriya ta Arewar za ta rufe tasoshin gwaje-gwajen nukiliyar ta watan Mayu, abinda jami'an Koriya ta Kudu suka faɗa kenan a yau ɗanar Lahadi. Sakataren yaɗa labaran shugaban Koriya ta Kudu Yun Yung Chang ya kuma rawaito kim na cewa duk da yake dama can amurka ta tsani koriya ta arewa da zarar mun fara tattaunawa za ta gane cewa ni ba irin mutumin da zai yi amfani da makamin nukiliya ba ne a kan koriya ta kudu ko amurka a ƙetaren pacific kim ya kuma yi alkawarin canza agogon koriya ta arewa ta wajen ƙara shida minti talatin ta yadda zai daidaita da na koriya ta kudu shugaban amurka donald trump ya kuma nuna kwarin gwiwa kan ganawar da aka shirya zai yi da kim bayan tattaunawarsu da shugaban koriya ta kudu mun in da firaministan japan shinzo abe bayan shafe shekaru sama da uku a waje tsohuwar firaministan malawi jos banda ta koma ƙasarta inda take fuskantar tuhuma kan almundahana joyce ta isa lilongwe babban birnin ƙasar jiya asabar bayan da ta yi shekaru kimanin uku tana aiki a matsayin wata jami'a a wasu cibiyoyin nazari a birnin washington dc na amurka cincirin da magoya bayanta sun tarbe ta a filin jirgin sama mai magana da yawunta ya ce za ta je gidanta ne kai tsaye ana kyautata zaton za ta yi jawabi a bayanan jama'a a wani gangamin da za a yi a yau dinnan lahadi a baya dai joyce banda ta ce a shirye take ta sake tsayawa takara a shekara ta 2019 to amma a baya-bayan nan bata sake cewa za ta tsaya takarar ba ta shugabanci kasar ta malawi daga shekara ta 2012 zuwa 2014 to amma an ambace ta a wata taɓargaza wacce ake wa lakabi da cash gate wato taɓargazar kuɗi a shekara ta 2013 Firaministan Singapore ya ce har yanzu kungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga ƙasashen da ke cikin kungiyar yankin kudancin Asiya ko Asiyan a takaice duk wada galabar da aka yi a kanta a gabas ta tsakiya. A jawabinsa na buɗe wani babban taron kungiyar ta ASEAN a ƙasar Singapore, Lee Hin Lung ya ce, A yanzu kan yankin na kudancin Asiya na cikin kwanciyar hankali. to amma har yanzu akwai wannan barazanar firaministan ya yi gargaɗin cewa yadda fasaha takan kama a yankin ya daɗa ma tsananta wannan barazanar ibrahim masu garba ke ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla. Hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar sun ja kunnen tsaffin sojan ƙasar akan bukatar su kafin tsantsan don kaucewa fadawa tarkan ƙungiyoyin ta'addanci a su na neman ɗaukan sojin haya a kasashen yankin Sahel. Wakilin murya Amurka a mai Sulaimu Barma ya aiko mana da rahoto a kai. A sakamakon lura da wasu bayanan da ke fayyace shirin da kungiyoyin ta'addanci suka dukufa a kansa a wannan lokaci da hukumomin tsaro a yankin Sahel ke cewa suna samun galaba sosai a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda, ya sa hukumar kula da tsofaffin sojoji Office National des Anciens Combattants shirya wani zagaye a yankunan Nijar, inda aka gargaɗi 'yan mazan jiya su nisanci kansu da wata sabuwar dabarar da 'yan ta'adda suka bullo da ita. Kaftan Yahuza Sabo mai ritaya na daga cikin mambobin wannan ayarin faɗakarwa. sun yi aiki shekara ashirin talatin hamma wasu arba'in kinan wanda ya ɗauki shekara abin daga shekara arba'in to ya kamata ka a sha hankalin shi saboda yau kwaɗayi ya yi yawa menene kwaɗayi wanda ke neman ya cuci ƙasar ku zawa yake da abun duniya wa za a nuha da shi bai nuhan manomi a wanga da suka yi ta in suna cikin wani hali da an tara musu hannu amsa haske to don shi ne muka taru nan bayan mun cikin ƙasa gaba ɗaya don mu ja hankalin abokanmu a yi ta haka tsantsan a yi hankali da mai zowa wurinka ya zo ya kawo maka zancen shi ka shurare shi na ɗauka ba cila ne ba duk da yake bayanai na nunin alamun kura ta lafa a nan nijar rundunar mayakan wannan ƙasa na ganin akwai bukatar tsofaffin sojoji su ba da tasu gudunmuwa a ayyukan tabbatar da tsaro ta hanyar dafa wa askarawan da ke fagen daga yayin da ake ganin za su iya taimakawa hukumomi a yankunan karkara akan maganar tsaro in ji kaftan munkaila abdullahi daraktan hukumar kula da inganta rayuwar tsofaffin sojoji Ils peuvent éventuellement venir en soutien aux forces de défense et de sécurité actives sur le terrain. Wasu rahotanni da ke yawo a 'yan kwanakin nan na cewa manyan ƙungiyoyin ta'addanci daga yankin asiya sun aike da dillalai a ƙasashen afirka da zummar neman waɗanda za su yi aikin gadi a wasu ƙasashen nafiyar ta asiya sai dai an gano cewa shirin na da wata manufar ɓoye wacce ba za ta wuce amfani da irin waɗannan masu gadi ba domin kafsa yaƙi a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar is masu sharhi akan al'amuran tsaro na ƙara jaddadawa hukumomi cewa ɗaukar matakan inganta rayuwar jami'an tsaro na jiya da na yau ya zama wajibi ga gwamnatoci muddin ana son kare su daga tayin kungiyoyin tayar da kayar baya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger dori ne aka yi bai yanzu ma ana bai zamanin sayan bai rayuwa a kuɗi To madalla a gaida Sulamu mana barma. To daga jamhuriyar Nijar sai mu tsallaka Najeriya inda a jiya Asabar hukumar zaben kasar ta gudanar da aikin tantance sunayen masu son kiranyen sanata Dino Malaye a jihar Kogi. Sai dai mutane ba su fito ba. Ga Mustapha Nasir Batsari da karin bayani. Hukumar zaben Najeriya ta gudanar da aikin tantance sunayen mutanen da suka nuna buƙatar yin kiranye ga ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogi wato Sanata Dina Malaye. Sai dai rahotanni daga yankin kudancin jihar Kogin na nuna cewar ba a samu fitowar mutane sosai ba, kamar yadda Muhammad ɗan Asabi mazaunin Lakwaja ya shaida mun ta wayar salula. An fito waɗanda suka fito sun kai rabin mutanen da ke da za kamata su fito ko ba su kai rabi ba. Gaskiya ba su kai rabi ba, don mutanen da ke tsammanin za su fito ba su kai rabin ainihin wanda suke kundin rajistan zaɓe ba. Eh to ai dama ka san an ce sai wanda ya sanya hannu auka a neman kiranyen shi dino shi zai. Eh, Eh, to kakakin hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Kogin Ahmed Bagudu Biyambo ya ce a rumfunan zaɓe 552 ne aka gudanar da aikin tantance sunayen mutanen daga cikin rumfunan zaben 560 da ke yankin ƙananan hukumomi bakwai na kudancin jihar Kogin kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Hukumar zaben dai ta ce nan gaba kaɗan za ta bayyana sakamakon tantancewar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke shirin zama shugaban ƙasa na farko a nahiyar Afirka da ya fara samun goron gayyata daga shugaban Amurka Donald Trump. Nasiru Adamelika ya tattauna da masu ruwa da tsakiya ofishin murya Amurka da ke Abuja. kan tattaunawar da za a yi tsakanin shugaba Buhari da Trump. Ibrahim Musa ɗan eh, majalisar kula da harkokin samar da ingantaccen iri. A tattalin arziki ya kake ganin me kake sa ran shi shugaba Buhari ya zanta da shi shugaba Donald Trump? To, tun da Amerika tana da ainihin muhimmanci a duniya ba a Afirka ba a gina tattalin arzikin kasa kuma tana ɗaya daga cikin ƙasa wanda take da ainihin karfin tattalin arzikin ƙasa a duniya. sannan kuma tana mai fada a ji a duniya ina ga akwai abubuwa guda hudu da ya kamata mu ta su wanda akwai yarjejeniya tsakanin najeriya da ita inda har muddin amurka tana so ta taimaki najeriya ina ganin gwamnatin amurka tana tafiya ka'in da ka'in da babban bankin najeriya da ma'aikatar noma da kuma ma'aikatar gididdika ta ƙasa ta yadda za ta bunƙasa mana aikin noma a samu ainihin kyakkyawan yanayi yadda za a ɗauki matasanmu aiki saboda rashin aikin nan ne shine ya kawo ma matsalolin tsaro musamman ma ita amurka a tsarinta gina al'umma da samarwa da mutanen aikin yi sannan akwai magana mun yi tsammanin idan sun je za su tattauna akan yadda amurka za ta shigo ta taimaki najeriya wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ta taimaki najeriya akan yaƙi da fatauci da biladama da miyagun ƙwayoyi sannan ina ga ta taimaki najeriya kan yaƙi da ta'addancin nan bari wata magana kake da ita kafin dan eh, karin bayani dan ya kan na iyayen gidan na guda biyu da suka yi bayani wato duk gwamnatin da ya zo man nasiru zaka ji za a ce ana yana da muhimmanci a je amurka yana da muhimmanci amma mai amurka ya producing tun da clinton bin clinton ya kawo nexim bank nigeria obama fa sai ebola ya dan ba da gudunmawa wanda ya sake farke kudin sama in ka gaba ture zai ce maka zai taimake ka to zai kashe ka ne sannan ka duba the worst part tun da ake a duniya ba taɓa makaryacin shugaban ƙasa kamar donald trump ba sannan ka ɗauki biliyoyin kuɗin ƙasar ka taki yanzu babu a ko'ina buhari ya sai taki a morocco wanda in za mutanen ba za su taimaki buhari su taimaki talakan najeriya a tura takin nan kasuwa a ce dubu bakwai ma a saya nasiru takin da buhari ya kawo ya kamata mu shekara biyar ba a shigo da ko buhu ɗaya ba tsabar yawansa da gas aka biya man nasu ina takin kullum ana magana ina takin babu talakan najeriya yanzu zai iya zo kamaru nijar chadi su take kawo alhali buhari ya kawo daga morocco babu a kasuwa kuma ba tambayi wayannan manyan niyya ya talaka suke kukan taki ba mu ga taki ba man nasiru allah ne fai kawo ruwa talaka suka yi iya karfin su da kashin awaki da kayan shanu suka yi noma babu federal government ta kama da karfi ta ce su suka taimaki talaka a ina ina takin babu ɗaya na biyu america za ta karbi kudin najeriya amma sai bayan shekara biyu za su ba mu kayan da za a yaki boko to daga yanzu inda nake cewa da kudin kar a tura tukun daga yanzu zuwa shekara biyu muna da bukatu a najeriya mafiyawa ta ko ina an yi wa ma aishi ma tsaro ne ai in ka kashe yunwa ai babu sata in ka sa aka gyara kwalta ba a faduwa a mutu kullum sai an mutu in ka gyara wannan wa zai isa ta asibiti mai kyau makaranta ana yin wannan babu bance bai kamata a siya ba in da ba a siya ai ko ko wannan ginin biyo ya aibu da na da daban ne tunda yanzu an yi pop an yi waye yana da kyau a sayo amma fas a kashe mana yawanci bari za mu dawo wajen ka injiniya ahmad zakari guroja amma kafin nan victor sanders ke kin san wannan irin gwagwarmayar ta bunkasa misali ba ma rayuwar mata ba da matasa kwanan nan shugaban ma da ya fita zuwa birtaniya wajen taron da tattalin arziki na kungiyar da kasashe da burtaniya ta yi wa mulkin mallaka ya nuna fiye da kashi talatin na matasan najeriya wato sukan zauna ba sa komai suna jiran komai kyauta me kike sara shugaba buhari ya zanta da shugaba donald trump ta bangaren da zai shafi waɗannan matasan a ceto su daga wannan halin da suke ciki gyara ayyuka za a fitar da su idan aka samu ayyuka yara suka koma makaranta aka samu aikin yi ai zaune gari banza ya ƙare idan ba an samu aikin yi ba idan ba an je makaranta an sano dalilin da zai je makaranta ba ba wani abin da zai kawo ci gaba a nan najeriya mu mata mun gaji yara za ka ga da safe koko da rana koko da dare koko ai yaro ma zai ce maka ya gaji zai ce maka ya gaji me yasa ya gaji da shan koko a canza masa mana amma ya za a yi a canza masa ba aikin yi ba aiki ba abinci ba komi ba rufin asiri ai sai komi ta zama banza. mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. To jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin kusan da ɗaya na safe. Ga mu na gaba. Dan wewe da kwaya sun dauga gaye ne. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta nurkefa wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin da ke tabo batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. ya Yau a cikin shirin muna tare da wata baiwar Allah wadda bata so mu ambaci sunanta ba. wacce ta farga ta bar shaye-shaye har ta samu yanzu ta cimma burinta na rayuwa da ta daɗe tana mafarki. Ta dai fara min bayani ne kan yadda ta tsinci kanta tana shaye-shaye ga hirar tamu. Abin ya fara ne daga rashin sani sannan kuma da rashin sanin yadda illan kwayoyi da abin da lokacin yake sha sai maganin muranin da yake da suna da ake cewa hudin benalin lokacin ki yana benalin with hudin rashin sani sannan kuma da rashin sanin illan shi da mutum zai zama dependent on it abin da ake ce ma addiction kenan ko to abin da ya fara dai ne zan iya tuna lokaci ina dan da matsaloli da sauran su da harkar mahaifina abin da ya fara a sanin sannu haka wuce ina makaranta sai in je in saya haka in sha har abin ya zo ya zama mini kuma sai abin ya zo to the extent na zo ma makarantar ma sai na fara samun matsala da kamar lecturers don kamar lokacin akwai wani lecturer haka malamin da ya sa ni gaba to sai na gama kawai ma na ce bari ma in yi kamar da farin abin nan din in na su in dawo in ci gaba da abin da nake to kuma harkar zaman mu na ƙasa kamar arewa haka da na koma dai gida da Sauransu magana a wuri irin gina zauna gida dai makarantar ne ma in ce masu na wasa da shi sai na faɗa cikin wannan abun na shaye-shaye kuma akwai da yake can za mutum tunanin shi da abubuwa kullum ina wani tunani daban tunanin da ya kamata a ce in haka zan dinga shi daban-daban to haka na faɗa cikin illolin na shaye-shayen kodin sannan kuma shi abu ne wanda akwai masu shan shi da yawa sosai abu ne da ya zama kamar annoba a cikin al'umma al'umma mu bi al'umma al'umma arewa musamman ma za um, matasa mata aure hadda ma manyan mutanen da ba ka zata da tije uwayen mu da sauransu za su shiga cikin wannan yanayin na shaye-shaye hmm. sannan kuma akwai shi ko ina kika ji za ki gan shi a watsi ana sayarwa abin ma ya zama kamar ma ma sai zan ci ba gwamnatin ne ku da haɗin kansu da ko ne za ki gan shi wasa ana sayarwa ta ko ina har akwai kamfani wannan yanzu wannan ne wancan kamfani zuwa wannan kamfani ya shiga to ma ya zai zama ma kamar ma duk cikin al'umman kamar abinda kowa ke yi kenan ka je nan al'umman mata arewa sai abin ya zai zama kamar annoba za ki ga gidan kowa kowane in kin ga ɗaya gida ɗaya biyu uku hudu to ki tabbatar da cewa na hudu ke cikin kowane gida goma yake jin kamar mutum shida za ki samu wanda ke shan wannan abu kin ga ke mun da cewa environment ya yi play wani role availability din shi ana samun shi sun ga har mutane abu ne da baka ma gudun shi duk inda ka ji zaka game da shi ina kike samun kuɗin siyan waɗannan abubuwan ya kamar lokacin da zan ce ya nake abun nan mm. ina da aikin da nake yi sannan kuma akwai kamar organizational work da nake yi that's why dai wannan abun ina kokari to be productive a cikin ma al'umma da kuma duk wannan sauran buge-buge da in samu kuɗi yi <laughs> ne. na san inda kuɗin za su tafi mutum ya biya kudurin addiction na nashi mutum ya ji duk abin da ka samu dan tunanin ka yake kamar wanda muke da yawa ba ma abin da muke so irin kamar a ce ƙarshen wata yayi mu je mu ɗiba kuɗi in mun je mun ɗibe kuɗin mun san inda muka da abin da za mu je mu siya za mu je mu ci katon katon na hudin. To madalla yanzu kuma sai mu shakata da waƙar marigayi ɗan maraya Jos kan shaye-shaye. Tokar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar a kwaya. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau. kakanka baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kokar ku sha kwaya To Madalla, yanzu kuma sai mu je ga ƙarshen hirar da na yi da Dr. aisha Yushau Armayau na tambaye ta dabarun da suke amfani da shi wajen taimakawa masu shaye-shaye neman mafuta da samun lafiya ga amsar da ta bamu. Sun da aka kamu da irin waɗannan yaran a gida kowa zai san saboda sun ci su bar abin da suke yi. Su kuma a wannan lokacin ba bane. taimaka mana sun ce mu ja ta a jikinmu hmm. mu gwada musu cewa mun gane ko me ke faruwa da saboda haka yanzu ina son mu zauna ni magana in duk yawanci wanda suke suka samu wannan cuta ta shaye-shaye in hmm. suka bincika sosai ko akwai dalili to amma mutane ba sa gane wannan wanda zaka bikin zai me dalilin da ya sa wannan yaron yake wannan shaye-shayen a wannan lokacin ai ba shi kaɗai da gidan me yasa sauran ba sa yi ke shiru mm. to za mu yi wannan binciken abin ya riga ya shiga cikin ka ba da za cikin cikin dole za mu baka magunguna na asibiti idan abubuwan guduwa din sun zo kamar za ka ga rashin bacci wasu ba su iya zama wuri daya wasu suna jiye-jiye suna game da ne sun ba su sha ba dole ne za mu ba su magani a asibiti saboda duk waɗannan abubuwan mu tabbata cewa mutum ya dawo daidai mu cire abin daga cikin jikin shi kuma gujewa da in ya zo mashi kar ya zo mashi da ƙarfi idan gama wannan mutum ya dawo cikin hayaki muka zauna muka yi magana da shi don wasu ana kawo su ne ba don suna son zuwa ba. To madalla dakta wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ƙarshen hirar wacce ta daina shaye-shaye ta farga kuma dakta za ta dawo ita ma domin ta ƙara mana haske kan aikin da suke yi da masu shaye-shaye. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a mu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe uku agogon Ghana kenan. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni. ne Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke turo mana ta imel. Sakonmu na farko a ya fito ne daga Ahmad Manaja Bauchi angon karofin madaki ya ce murya Amurka ku bayan dama in ƙara nuna goyon bayan matasan arewa maso gabas ga shugaba Buhari. domin irin kula da yankinmu na arewa maso gabas da gwamnatin buharin ke mana sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa haba tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya alhaji atiku abubakar ya kamata ka sani cewa mu talakawa muna mutunta ka a matsayinka na dattijan siyasar najeriya amma ka sani cewa ba wani dare da jemage bai gani ba saƙo daga usman shitu mahuta sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa ina kira ga shugaba muhammadu buhari da ya yi amfani da ikon da yake da shi wajen saka dokar ta ɓaci ga jihar zamfara tare da dukkan jihar da ta kasa kare da tsare rayukan da dukiyoyin jama'ar ta to kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana kenan kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. takaice shugaban amurka donald trump ya yi barazanar rantse da harkokin gwamnatin kasar zuwa ƙarshen wannan shekarar muddin majalisar dokokin kasar ta ki samar da kuɗin tabbatar da tsaron kan iyakar kasar amurka ciki ko har da kuɗin gina katanga tsakanin amurkar da mexico fafatawar da ake yi a arewacin myanmar tsakanin sojojin kasar da dakarun 'yan tawaye masu gwagwarmayar neman 'yancin yankin kacin ko kia a takaice ta tilasta mutane sama da dubu hudu gudu daga gidajensu mai magana da yawon kia kanar bau ya faɗa hakan ne a yayin tattauna da 'yan jarida To madalla masu mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe 6 a wagon Najeriya da Nijar wato karfe 5 a wagon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cewa Hiro Diodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Santos nisar fila hashin gumal ke cewa sai mun sake haduwa salamu alaikum